Akan wata hanya mai yawan kwane-kwane zagaye da tsaunuka masu ban sha'awa gani da ido ya yi daidai da abin nan da ake cewa ya kori ji. 'Yan sami naka ne suka ce Hausa gai baya jin turanci shine na shirya nake wannan tattakin domin na je na samo nawa. Kano ni ma ban zaɓa jam'iyyar ba mijin amina ba ko ni mutum nake so yawa yawa Saminaka literally means get your own in the Hausa language, rich in culture and in history, and also serves as the headquarters of Lera local government area of Kaduna state. Saminaka is strategic. The city connects easily with part of Lato, Bauchi, Kano, Benue, and part of Nasarawa states. Few years back, during which we have safer roads and peaceful mines. Apart from agro market, this place helped the city in attracting multitude of fun seekers from within and outside Nigeria, just to come and have fun in the serene and scenic atmosphere for whole seminars and company retreats. As for me and Jamian Bui, we are here to collect but not a koboko. a wancan lokaci zuwa nan wurin na ƙara wanke zuciya ta hanyar kallon dabbobin ba sabon ba irin su kadoji kunkuru raƙuman daji da birai kai har da macizai birai kuma irin su agwagwan turawa da dawisin da 'yan gaidam ɗin yobi suka saba ajewa a gida suna gayu, amma rashin tsaro ya sa a yanzu sai dai mu ce jiya ba yau ba wai da tsohuwa ta ga ɗakin amarya With these apartment settings, the resort looked like an initiative to stop people from going to other countries to discuss the problem of our dear Nigeria. This is a place to be, and everything here is in such a way that you don't miss anything. From the riverside where fishing is taking place to a mini zoo where wild animals are on display to children playground with a friendly equipment. Saminaka Resort also have a befitting halls and conference centers. Kaito Turen chinya ya Denka haka don Saminaka Resort dai tamkar gida ne ga masu iyali musamman ma sabbin aure. You get it? If you don't get it, forget about it. Kai hatta tsaffin hannu da ke neman maɓoya su wanke ƙauna su kakaɓa ƙurar soyayya. Saminaka Resort wuri ne da ya dace da su. na fito zan je shan iskan yammaci a gefen rafi sai na hangi wasu na ɗaukar hotuna na zaci yan fake live ne da suka zo aikin nasu na a cuci matan wancan garin nan da nan na ciro wayata na kunna kyamara domin na kwashe ta ga sassa na kusa wuce su sai na ji ɗayansu na cewa wai hausa gai ne da gaske a sami naka nan fa na tsaya muka dan caccafke da juna ashe irin yaran yan gayin nan ne da ake kira botas sun kuma zo bikin dinan wani abokinsu ne da za su kai su baro. kai da gani ka san nan wurin shaida ne na yadda 'yan Najeriya ke iya kulla abin arziki sai dai akwai wasu da ke ta aikin tsinka zaman lafiya a wannan yankin hakan kuma na shafar kowane kasuwa kowane sana'a a wannan yanki na arewacin Najeriya ban gama samo nawa ba bare ku samu naku don haka zan koma karo na biyu fatan a wannan karan ba fasa tayan mota babu karancin mai a hanya kuma zan samu wata 'yar fara da wata 'yar ja amma fa na dafaffiyar masara domin su taya ni hira a hanya. Wannan shine sarkin kai kawun Huzulus na Zazzau, shine maji daɗin murmushi na ƙasa kuma shine sakataren ƙungiyar tsaffin angwayen jihar Kaduna, Shitu kamar yadda aka tauna masa rago muka taune muna yara, yana cika shekarun da baya so kanawa su sani, don haka ya fara koyar da murmushi kyauta ga masu muradi. Domin shiga tsari, mu haɗu da ku a comment section. To kai isa ka mai kuntigi, ka nemi mai son